بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى ina jin ashirin da biyar ne ga watan rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan um, biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wani littafin albarka na sira idan ba manta ba muna ƙarshen wato sulhul hudaybiyah da fitar da abubuwan da muka amfana da su na fa'idoji na ilimi a ciki yau za mu tashi a shafi na 208 kamar inda malam yake ci a faragraf na ƙasa kenan sakin layi na ƙasa kama annal fakhra wal khuyala a fil harbi laysa min hadha an-naw' al-mazmum fi ghayri wa fi ba'th al-budni fi wajhi ar-rasul al-akhar dalilun ala istihbab ithar sha'ir al-islam li kufa a anan ana bayani ne cewa indi a yaƙi ne bayyana girman kai da nuna isa da faɗin rai baya cikin abin da aka zarga a shari'a in a yaƙi ne don mutum ya nuna girman kai ko nuna isa ko faɗin rai to wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci sannan a aika raƙuma manya-manyan raƙuma ga ɗan saƙo da zai tura ko za a tura shi ya kai wa wasu musamman kamar yadda manzala sallama ya ribaci wasu raƙuma na yaƙi na Abuja da zinari a hancinsu da dukiya amma duk annabi ya ɗauka ya bayar da su ya kyautar da su don nuna wa kafirai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cikin talauci ne ko yana cikin bukata ba duk wannan ba za a ce an yi shi don girman kai ko don nuna isa ba wafi ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam da mughira amma islam fa akbal wa amma malu falaisat ko falastu minhu fi shay'in dalilun ala anna mal mushrik al mu'ahad masum wa annahu la yamliku ko la yumlaku bal yuraddu alayhi fa inna al mughirata kana qad sahibahum ala al aman ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمينها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة lokacin da mughira ɗin shuba ya zo ya taho da kuɗi da dukiya ya musulunta kamar yadda muka karanta manzala ce musuluncin ka dai na karba dukiyar kuma gaskiya bana na karba ba tun daga yadda ka je ka samo ta ka ka karɓo ta watakila yaki halal yaki haram ana cikin kafirci ne ba a bi ka'ida ta shari'a wajen tara wannan dukiya din ba wannan sai ke nuna mana cewa ashe dukiyar kafiri mushriki kafirin alkawari abin kiyayewa ne abin tsarewa ne dan kana musulmi ba a baka dama ka ka ci dukiyar wanda ba musulmi ba ka zalunce shi wannan ba daidai ba ne kuma ba a mallakan dukiya wanda ba musulmi ba ba tare da yaddarsa ba ba tare da ikonsa ba da kudin musulmi da kudin wanda yake ba musulmi ba inda wajen haramci ne mutum ya ci duk ɗaya ne ba bambanci kan wani ya ɗauka wannan tunda ba musulmi ba ne bari mu samu dukiyarsa mu buge kawai a shi mu gaira ɗan shi'uba ya yi tarayya da su waɗannan mushirkai akan aminci to amma daga baya ya yaudare su ya musu gadar ya ɗebi dukiyarsu gaga shi yasa manzo Allah sarsam ya ce bai ci wannan dukiya ba ko ba kamar tun da hanyar da aka samu dukiyar ba ta dace ba kuma bai ba dukiyar kariya ba ba ruwansa tunda da al'islam ya jirbu ma qablahu kuma manzo Allah bai ce zan biya ku kuɗin ku ba saboda me yasa abinda mughira dan shi'uba din yayi yayi shi ne kafin musulunci ba wai sai bayan ya musulunta ya je ɗebo wannan dukiya ba amma saboda tsantsani na annabi sallallahu alaihi bai karɓi wannan dukiya ba to wannan yake nuna yan uwana wanda zai zo yana da kazantacciyar hanya ta neman abinci sai zo ɗauko dukiya ya zo ya baka to hakikanin gaskiya kamata ka duba hanyar da yake samu wannan kuɗi idan hanya ce mai kyau ta halar sai karba idan kuma ba hanya ce mai kyau ba to ya kamata ka nisanci wannan dukiya don kar ka fada cikin haram wannan shine sakon da zamu dauka ana cin haram hadari ne saboda annabi yana cewa kullu lahmin nabata bil haram wan naru aula bihi duk dukiyar da ta gino akan haram wuta ce ta fitancenta ta cinye ta da wafi qawli siddiq li urwa umsus bazar lat dalilun ala jawazi التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له أغدد أير أبيك ولا يكنى له فلكل مقام مقال a gurin akwai wata kalma da muka faɗa a cikin karatu sai na ya zagi wani ya ce umsus yace yace yace umsus bazar lat muka ce wannan zagi ne a gurin larabawa mummunan zagi to shine malamai suke cewa wannan yana nuna ashe wani lokacin abokin gaba idan ya rashin kirki wa musulunci ba laifi ne don an zage shi kuma a bayyana zagin da al'aura ma a ciki kun fahimci wannan yawwa a bayyana ma da al'aura a ciki ba laifi ne ba in akwai maslaha taktadi tilkal hal akwai maslaha da za ta iya amfanarwa ko za ta bayu a wannan yanayi kamar manzala salsalam ya yi izini an yusarra liman da'a da'awar jahiliya ga mutumin da ya irin da'awa ta jahiliya ya yi abubuwa irin na kafirci ta lokacin jahiliya ko zagi ko rashin mutunci ko na sauransu shi ma din a zage shi yace ughdud tilka yace ughdud aira abika shi ma wannan dan zagi ne ko alkunya ma karai wala yukuna lahu ba za a yi alkunya ba shi ma dai ba laifi an yi shi yasa yace likulli makanin ko likulli makamin makadin kowane wuri yana da abin da ya dace a fada duk wannan mun karanta kawai irin a ce daga abin da ya gabata ومنها احتمال قلة أدب رسول ورسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك wannan isar tana nuna mana ce ashe yan aike na kafirai ba su da ladabi yan aike na kafirai kafiri da za a turo shi dan aike ya iso da sako musulunci ana samun marasa kunya a cikinsu yana nuna jahilcinsu da wauta aljahal wal jafwa to amma ba a biye su shine wala yuqabal ala dhalika lima fihi min al maslahati al amma ba a ainihin wato mayar musu da martani akan haka din in sun yi haukan um, shi sa manzala bai mayarwa da urwa ala akhdhihi bi lihiyati ba urwa ba ya zo ya kama gin annabi ba suna magana yana matsayin kafiri yana manzo Allah ya cafke yana manzo Allah magana kama gin na Allah yana yana mummutsawa shine mughira din shi ba ya samu gindin takwabi ya maki hannun ya ce ciri hannunka gemun annabin zaka rinka tabawa da sauransu wai yana wa annabi magana kuma yana rike mai gemu ko da yake dai al'adar larabawa ce suna yin haka dai al'adar larabawa ne ana yin haka amma kuma lakin alwaqara wa ta'zim khilaf zalik girman mutane da mutunta mutane ya saba haka eh ko a wajen su larabawa din a lokacin da kake wa mutum magana ka zo kana jan gemansa kana murdawa duk da cewa ana yi a mu'amala yau da gobe amma ai bai kamata a yi wa annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ya nuna mana ashe mutanen nan akwai wawaye a cikin su wa kadhalika lam yuqabilu sallallahu alaihi wasallam rasulai musailamat al-kadhab kenan kina qala nashadu annahu rasulullah wa qala laula anna rusulla tuqtal laqataltukum idan za ku yi tunawa musailamat al-kadhab yan aikensa sun zo sun ce wa annabi su biyu suka ce da manzan Allah wai wani sabon annabi ya fito ya ce sabon annabi kuwa ce ku yanzu kun shaida shi annabi ne bayan ni din suka ce kwarai kuwa da ba mu shaida ba ma zo mu gaya maka sai annabi ce tab gaskiya da ba dan yan aike ba a kashe su ba wallahi da sai na kashe to kaga wannan yana nuna annabi yana da haƙuri yanzu wani ya zo a matsayinsa na annabi wani ya zo ya ce ai kai akwai wani annabin ba kai ba ya ka gani kama annabi ya kau da kai ya haƙuri sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana nuna mana juriyarsa da dauriyar shi annabi din sallallahu alaihi wasallam ka wanke kofin nan tambayin ka nake ka wanke insha Allah um wa minha taharatun uh, an-nukhama سواء كانت من رأس أو صدر ومنها طهارة الماء المستعمل ومنها استيباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقول صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل آه سهل الله سهل أمركم daga cikin isar abin da za mu fahimta shine akwai cewa majina ba najisa ba ba damun wannan abu sananne ne majina ba najisa ba ne miyau ma ba ba najisa ba ne ba ko ta ka ta zubo ko kuma ta irji ta taba mutum wannan duk ba najisa ba ne ko majinar kirji ko majinar ka sannan kuma alma'ul mustamal ruwa wanda aka yi amfani da shi idan ya yaryafa a jikin mutum ba na jisa ba ne kamar misalin mutum ya zo ya alwala da ya alwala ruwan da ya wanke gabansa ba shi ne ruwan da ci da yake diga ba to idan ya diga a jikin wani ko ya diga a jikin rigar wani to wannan ba zai zama tona da lissafi shi ne ake ce shi ilmawul mustamal ko ruwan da mutum ya wankan janaba sauran ruwan kaga dai dole ai wani zai farfada a ciki to shi ma wannan ba zai zama ruwan najasa ba fahimci wannan da kyau sannan ana son tafa'ul mai tafa'ul kyakkyawan fata kyakkyawan fata ka ce ka wannan yaron zai albarka ka wannan yaron ai zai zama babban malami insha Allah ka wani ai zai zama mutum mai kima wannan kyakkyawan fata ne ana son haka ko da ba wai kana da awar gaibu ne, ba kana da awar abin da baka san shi ba ne kake cewa zai faru fata ne to ana so mutum ya rinka yi wa ɗansa ya rinka yi wa abokinsa ya rinka yi wa ɗan uwansa ka rinka gaya mutum magana mai kyau ba wai mummunan magana ba yanzu kamar matsala lokacin da wani mutum cikin kafiran ya yazo sahal sai annabi ya ce a ah, tun daga sahal nan yazo sahal Allahu amarakum ko sahula amrukum al'amarinku zai yi sauki tunda mai suna sahal ne ya zo insha Allah ko ba zai zama hazan ba ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولما اشترى العداء ابن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن حوذة فذكر جده وهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده ويشترط ذكر الجد عند اشتراك وعند اشتراك في الاسم واسم الأب وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم abin da malami yake so ya ce shine wato duk abin da za a aka san shi ko mutumin da yake an san shi dan an ambaci sunansa da sunan babansa ya wadatar ba sai an ce a faɗi sunan kakan shi ba mana wajen ambatan nasabar mutum idan aka faɗi sunan mutum da sunan mahaifinsa ya isa ba dole ne sai an hada da sunan kakan shi ba kamar ya ya ce lokacin da manzalar sallallahu alaihi ya zo ana rubuta alkawarin da tsakaninsa da shi da kafirai a sulhul hudaybiya ai kaga cewa yi muhammad bin abdullahi ni ne muhammad bin abdullahi bai kara da cewa muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib ba to ya san shi sai ya kara da abdul muttalib a'a kai ma idan ka zo ko rubuta wani abu ne ba sai an hada da sunan kakanka ba ba dole bane ba akwai mutanen da suke sharɗanta wai idan za a ambaci sunan mutum wai dole sai an hada da sunan kakansa abdullahi Ibn usmanu ibnu umar ya zama suna uku ibrahimu ibn musa ibn Suleiman. wai dole sunansa ya zama uku to ko da za ku zo a karatu ko a bincike ku ji an ce ai sharaɗi ne in za a ambaci sunan mutum ko nasabarsa sai an hada da sunan kakansa to wannan sharaɗin bai inganta ba kawai a kira mutum da sunan babansa amma in an ƙara dan haske wannan ba laifi bane amma a ce dole sai an ambata an da kaka to la fahimtum jayyid akwai wani mutum da ake ce da shi al'ada ibn khalid ciniki ya taba hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yaro bawa to shine sai rubuta shi ada din yace hada mashara al'ada ibn khalid ibn hauza kaga yace ibn hauza ya kara da me ya kara da kakansa kamar yadda imam tirmidhi ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul buyuwa fa zakar jaddahu wannan yace fa huwa ziyadatu bayanin tadullu ala annahu jaizun la ba'sa bihi karin sunan kakan karin sunan kakan an fahimta kari ne na bayani kuma yana nuna ya halatta kai din ma wata rana idan zaka ambaci wato sunanka da mahaifinka ba laifi ka ƙara sunan kakanka shi ma aka fi so kisa za ga inda aka ci gaba kamar misalin larabawa suna yawanci uku ne ba na manta lokacin da muka je jami'a a madina ɗalibai 'yan najeriya in ka je ka sunanka suna biyu sai a ce aina talit ina suna na uku sunanka da babanka da kakanka haka ake galiban zaga in inda mutum a waje karatu inda kasan musulunci ne to za ga ana sa suna uku ne kuma gaskiya ya fi ya fi kwarai da gaske so idan za ku sa 'ya'yanku ko a makaranta kun gane ko a wani recession na wani abu to a rinka sa suna uku wane wane wane kun gane wane wane wane wannan yana da kyau kar a bashi akan suna biyu me matsalar sa suna biyu suna biyu zai iya kamanceceniya da naka da na wani amma suna uku insha Allah da wahala ya iri daya sunan ku yayi daya na baban ku yayi daya mumkin it, it can be possible amma na kaka ma ya daya abba daga ina kuma da wahala sab to saboda cakuduwar takardu ko kuma kuskuren bincike ko an zo ana neman wani criminal sunanka bi ne shi ma sunansa bi iri ɗaya da sunanka da nashi kaga ka shiga matsala to amma suna uku ne za ka kun sha bamban da na uku so wannan shine hikimar sa suna uku ya koyan wani an fahimta yau to amma a ce idan za a yi wani ko transaction ko wata mu'amala ko wani business ko wani sulhu ko wani sharadi a ce wai dole sai an sa da suna uku wannan bayi da dalili a shari'a to wannan mutumi da suke ciniki da annabi ya sa da sunan kakan shi kawai dai ƙarin yana nuna mana ya halatta ne ba wai yana nuna mana cewa dole dole ba ne ba ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ko جد وذكر جده tunda ba shahararren mutum ba ne ba to dole a ambaci sunansa da babansa da kakansa ko amma in shahararre ne ai sunansa kadai ma ka faɗa yayi sauransu to sai a shar'anta ambatan kaka din musamman lokacin da aka samu inda shiraki filismi wasmil abi za a samu sunanka ya yi tarayya da kai da wani da naka da na babanka sunan babanku ɗaya da shi sunan kuma ɗaya da shi ha to wannan tsakani da Allah ba laifi ya kara sunan kaka amma inda adam shirak in babu tarayyar uktufiya bi zikir ismi wasu mil abi a wadaci da suna da sunan uba kawai wallahu ala wa minha anna مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما wannan gaba tana nuna mana cewa yin sulhu da mushrikai jama'a yin sulhu da kafirai ko da a cikin sulhu akwai dain zalunci zai iya yiwa an yi sulhu din an zalunci musulmi a ciki to ba laifi a yi sulhu a samu zaman lafiyan shi ya fi a zalunci kudin a zauna lafiya a yi haƙuri ina fata ana fahimta yawwa kuma watakila ta hanyar yin sulhun za a samu dafa ma huwa sharumin ko dai abin da ya fi wannan shari to wannan akwai daf'a alal ta mafsadataini kenan bi ihtimali adnahuma barna ce guda biyu to sai a kori ɗaya mafi girma a yi haƙuri da karamar barnar idan ta kama za a yi sulhu da waɗanda ba musulmi ba kuma dai sulhun akwai cutuwa a ciki to ba laifi a iya karɓan cutuwar in har akwai wata maslaha ko akwai wani amfani da za a iya samu yayin da aka gabatar da wannan sulhu wa minha anna man halafa ala fi'li shay'in aw nadarahu aw wa'ada ghayrahu bihi wa lam yu'ayyin waqtan la bi lafzihi wa la bi niyyatihi lam yakun ala al-fawri bal ala tarahi jayyid daga cikin nan za mu iya fahimtar wani abu guda Abinda za a fahimta shine yayin da mutum ya rantsuwa akan aikata wani abu ko kuma akan bakance ko kuma yin yawan dan uwansa alkawari amma kuma bai ayyana lokaci ba wani zan taimaka maka baka faɗi lokaci ba wallahi tallahi zan yi kaza baka faɗi lokaci ba ko a lafazi ko a niyya a zuciya baka yi ba to wannan ba zai zama alal faur ba me alal faur ba zai zama an yi shi akan gaggawa a ce dole yanzu yanzu za a yi shi ba saboda me ai ba a faɗi tayin ba na ce zan baka dubu biyar zan baka dubu biyar za ka zo ka yi ni kara ka ce imala har yanzu baka bani ba na ce ma yanzu zan baka so nake wataƙila sai ka yi furfura in baka ko na saba ban saba alƙawari ba ku kula da wannan wani lokacin masu yin dungu idan suna so su yi dungun haka suke yi a wala za a ce maka yaushe ba zai faɗi lokacin ba to a nan gurin ba a tsare mutum a ritsa shi a ce dole sai ya bada wannan abin da bai faɗi tayin ba shine abin da ake so a ce misali ba wanda Allah ce sabai za su shiga maka ba da ya ce za su shiga maka ai ya nuna musu za su shiga ko to amma ya faɗi lokacin bai faɗa ba ba shi ne sai na Umar ya zo ya same shi ya layi. ba kai kace za mu shiga maka ba yaya za mu tsaya waɗannan kafiran arna su zo su tsare mana hanya su cewa bara mu shiga ba kuma a kyale su ya rasulullahi ba kai kace za mu shiga ba annabi ya ce ai na ce zan shi za mu shiga qur'ani ma ce za a shiga la tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun to anan gurin Allah ya faɗi lokaci bai faɗa ba amma dai wallahi sai an shiga kuma an shiga ba gashi mu muna shiga ba to abin da sa ne magana akan kofin nan kasan shi kofin malam wani lokacin rarumo shi kawai za a yi an kaɗe ba a kaɗe ba an duba kurin a zo a loda ma kana karatu ana ana zuba maka saboda wani lokacin na dan leka na ganga yan ayan balbal haka a ciki da wasu yan ajiya ajiya a ciki yawa ana dan sauri sauri Allah saka da alheri yawa an ba a da ruwa mai kyau ba karatun ma fa bai zai yi wata ran ta ka san karatu sai da ruwa ko yawa <laughs> ai mota ma sai da fetur yawa <laughs> wa minha أن المحصر المحصر المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه وأنه لا يتعلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله أقائد أكوي باب الإصار والفوات كما يدي يدوشكم بلوغ المرام نافس ابن حجر الأسقلاني يعني متين يتهو أيكن هجي ويتهو أيكن أمرة wani dalili ya tsare shi hana shiga maka gandara ka ce rashin lafiya ko kuma abokanan gaba sai suka tsare shi ko kuma tsoro ya tsare shi ya kuma yi ihrami ya yi niyya to ya za yi bai samu shiga ba shikenan sai ya tsaya a wannan wuri ya yanka dabbarsa ɗaya kenan ya yi aski biyu kenan ya cire ihrami ko kenan sai koma gida to a nan gurin shari'a bata ce sai ka wakilta wani ya je can makka ya yanka dabbar ka a can makka batun da a makka ake yanka ta amma yanzu ka samu wani obstacle da ya hana ka ka karisa wannan wurin ko ba ka bane wani mani wani abin da zai hana ka karisa to shari'a ta wajabta ka tura wai wani wakilci je yanko maka dabbar a nan ba a'a dauki wuka ka yanke ta a nan inda kake kamar yadda manzo Allah sarsan kai ba sun ta wasu za su shiga makka ne kafirai suka tsare suka ce ba za a shiga ba aka yi aka yi aka yi abu ya gagara suka ce wallahi ba a shiga bana ba dole sai dai bari aka yi sulhu akan haka to sabai ga ga su ga su cikin ihrami annabi ya fito ya ce musu jama'a kowa a yanka dabbarsa ku yi aski ku cire ihrami ku koma madina suka yi shiru ko motsi ba wanda ya faɗa sau uku ba wanda ya motsi ya koma wurin matarsa umu salama yake ce mata mutane sun halaka ga abin da nace su yi amma ba su yi ba sai su ya kai musu uzuri halin da suke ciki yanzu amma abin da za ka yi ka je ka musu a ta'alimu bil fi'ili kenan shine practical aspect a aikace wannan theory ka ba su a baka amma kai din je ka kira mai askin ka ya maka aski a gaban su kai oga kwata-kwata da ko dabba ka ka yanka ta cire kayanka idan sun ga kaya ka ba kai ne jagora ba ba kai ne amirul hajji ko amirul umra ba eh suna ganin kaya ka kowa ma dole yi sun san gida za ka amma yanzu abin da ya sa ba su yi ba watakila suna ganin cewa kar kuma a zo a ce a yi din daga baya a canja hukunci sai annabi ya ce gaskiya ne ya fito yi haka din kamar yadda umar sulama ta umarce shi yana yi malam kowa ba sai kama dabba sai yana ta yanka ba haka ta aski kira wanda mu sai masa aski to wannan yana nuna mana halaccin haka din ba sai an je can makka din ba la yajibu alai an yu'aida man yanharu fil haram idza lam ilai ko ba kamar zai yi tahalluli ya mai tahalluli ya cire kaya ya aski inda yake kuran kamar yadda Allah ce wal hadi ma'kufan an yabluga mahillahu a cikin ayar sulhul fatih wa min anna al mawdi alladhi nahara fihi al hadi kana min al hill la min al haram لأن kulluhu mahallu al hadi yace wannan kisa tana nuna mana a wurin da aka yanka wannan hadiya din shi ma yana cikin hill ne mai hill wurin da ba harami ba shine hill harami kamar wuri ne da yake da boundaries yana da iyaka ko ba ka bane yana da iyaka iya wannan wurin shine haram to duk bayan harami ana ce da shi alhillu yanzu masallacin nan mu ɗauka haram ne masjid ne amma abin da ke bayan masallaci sunansa masjid la ba masjid sunansa ba sunansa bayan masallaci to inda aka yanka waɗannan dabbobi na hadaya um, hilli ne lamin alharami harami ba ba ainihin wato baya cikin harami saboda kuma a ka'ida an fi son a yanka ita wannan dabba ta aikin hajji ko ta umra ta hadaya din ana yanka ta ne a cikin harami ba wai a waje ba ba wai a waje ba shine Allah ya ce ta yablugha al-hadiyu mahillahu to amma yanzu me yasa aka aka yanka shi a wajen makka me dalili saboda larura an hana shiga sannan kuma wa mina annal muhsar la yajibu alaihi alqada لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحق بالحلق والنهر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإفسار فإنهم لما فإنهم كانوا في عمرة الإفسار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك وإنما سميت عمرة سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله ممتاز yanzu wannan tabowa da suke za su yi aikin umra aka hana su shiga ko to aka ce su yayyanka dabbobinsu su ta halluli to shin wannan umra da aka ce za a yi baɗi dole sai an rabata ba dole ba ne ramuwar wannan umrar ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne in ka ga dama ba ɗin ka dawo mana ka zo za ka tafi umra ko za ka tafi aikin hajji allah ya kiyaye abokanan gaba suka tsare ka suka hana ka baka shiga ba to ba ɗin ba wajibi ba ne ba a baɗin in ka samu dama ka je ka in baka samu dama ba kalas to sai ce gashi a nan gurin abin da ya faru shine manzo Allah ya ce su yi aski su yanka amma ba wanda ya ce sai ya rama a cikinsu da ya kamata a ce to in kun yi fa sai kun rama wal umratu min al qabili min al am al qabili lam takun wajiba umra a shekara mai zuwa ba wajibi bane ba sannan babu ramuwa akan umra ta isari me ramuwa akan umra ta isari umrar da aka tsare mutane aka hana su su je su yi ta to ba za a ce wajibi ne baɗi sai sun je sun rama ba saboda a lokacin da aka tsare manzon Allah da shi da sahabbansa a wannan sulhu Hudaybiya da muka karanta sun kai mutum 1400 ai 140,000 ai 1,400 adadin su amma da suka zo shekara mai dawowa fil umratil qadiyya umran nan ta baɗi wanda za su yi duka duka adadin su bai kai haka ba kaga ashe da wajibi ne da duk sun dawo sannan me yasa aka ce da ita umratul qadiyya ko umratul qada ba wai dan a nuna mana wajibi ne sai an rama ba a'a wai kamar umra ne wacce aka yi musu sakayya tunda an hana su yin wannan shekarar to an musu sakayya baɗi sai su zo su yi wata amma ba wai ana nufin cewar ta ramuwa ne na dole ba فأضيفت الأمر إلى مصدر فعله ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ وأخروا متأولين لذلك وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل فإن صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا فلا أتبع وإنما كان تأخير من السعي المغفور للمشكور وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة نوة مطلعة من التافه يكاو lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu kowa ya je aski kowa ya je yanka dabba kowa ya je cire iramin sau uku yana gaya musu su sabai ba su tabbaka wannan abin da annabi ya gaya musu ba babu matsala a nan a ce annabi ya bada umarni two times sau uku ba a yi ba me uzurinsu shine mai littafin yake cewa al'amurul mutlaq alal for idan dai an bawa mutum command shine al'amur ta shiga tafi to wannan ana nufin wato immediate action ne go out ta shiga fita ana nufin sai bayan kwana uku to shine al'amurul mutlaq duk wanda ya ce yi kaza ana nufin yanzu yanzu ake soye yi shine al'amurul mutlaq alal fauri duk wani command da aka bayar to ana nufin yanzu yanzu ne a yi shi idan ku ba haka bane ba me yasa manzo Allah da ya ba su umarni yace ku tashi ku tashi ku tashi ku tashi ba su je suka yi ba a lokacin yayi fushi da an ce al'amrul Mutlak laisa alal faur ai bai kamata damu ba ta shiga fita sai baka fita ba sai na fushi da a ce baya nufin yanzu yanzu ka fita zan yi fushi zan jinkirta ma har zuwa gobe jibi gata in baka fita ba sai in ce ya ka cika kwana uku kuma baka fita ba so wannan umarni da ya bayar yana nufin a yi ne yanzu yanzu shi yasa ya fushi to amma an ba wa sabai zari wasu malamai suka ci abin da ya sa a lokacin ba su tashi suka bi wannan umarni ba li'annahum ko bi annahum kanu yarjuna naskha suna tsammanin watakila za a shafe hukunci ne kasta tashi su je su yi askin a lokacin su je su yanka dabban a lokacin kuma Allah ya saukar da wahayi a ce to wannan abin da kai ma an shafe shi gaba ta to jin tsoron wannan suka ce bar su dan jira fa akharu muta'awwilina lidhalik suka tawili to sai mai littafin ya sake cewa da al-i'tiraru aula an yu'tazar anhu wannan wannan uzuri shine fitantanta a mai uzuri ma'ana wannan uzuri da aka faɗa gaskiya lalataccen uzuri ne ba daidai ba ne ba kuskure ne ba tsilin. ya ce saboda manzan Allah salama da ya fahimci haka din sun ƙi yi ne don saboda suna jin tsoron kar a canja hukunci to ai lam yashadda buhuli ta ta'khiri amrihi to da fushinsa bai zai tsananta ba dan ba a zartar da umarninsa akan lokaci a take ba kuma yana cewa a hadisi mali la ghadab yaya ba zan yi fushi ba na ba da umarni ba a bi umarnin ba kamar yadda zo a cikin sayar bukhari da ba dan a ce yana nufin yanzu yanzu ai baya zai zo ya faɗi wannan magana kawai dai sahabai dai annabi ya ba da umarni a wannan lokaci dai sun jinkiri bai kamata a ce sun yi wannan jinkiri ba amma kuma alhamdulillahi Allah ya riga musu tambari duk abin da suka yi an yafe musu so zai zama abin da za a yi ta musu ya maɗiɗi ana sukan su ana zargin su ana ɓata su a kai ba kamar yadda in shi'a suke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama dare da rana so wannan dama ai Allah ya yafe musu kuma yan adam ne ba a ce ba za su yi kuskure ba za su yi kuskure ko ba kamar ba yawwa kuma wa qadar radiyallahu anhum wa ghafara lahum Allah ya yarda da su ya yafe musu wa aujaba lahumul janna ya kuma wajabta musu gidan aljanna duk abin da suka yi eh, an yafe musu ko ba ka bane an yafe musu an gafarta musu an jinkirta musu saboda laifin da suka yi ba sun yi shi ne akan ganganci ko kin annabi ba sallallahu alaihi wa sallam da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh